المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تاليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى a yau za mu tashi daga aljumla alfiliya aljumla alfiliya wato ana nufin jumlan da aka fara ta da aikatau a cikin larabci akwai aljumla al'ismiya jumlan da aka fara ta da suna to wannan jumla ita an fara ta da aikatau ne da aiki na alamfila ga misalai lama albarko walkiya ya yi walak shi ne lama walkiya ta yi walak mu da hausa idan za a fassara suna shi ke fara zuwa ko wakilin suna ta masu da larabci kowanne kana iya yi saboda haka in aka ce lama albarku walkiya ya yi walak jumla ismiya ce wajen fassara amma asalin larabci sai dai ka ce to ya yi walak walkiya shi ne fassara tun da kaga an ce lama'a ya yi walak albarku walkiya a sararin samaniya amma su tandar fassara to sai ka juya in ka ce zahabal imamu ba liman ya tafi ba to amma su da larabcin ai ba haka su suka fada ba eh su sun ce ya tafi liman abinda su suke abin nan to kaga a juye yake kai in an juya a wajen ka ba daidai bane su kuma ka juya su ba haka suka fada ba dun za su iya ce al'imamu zahaba liman ya tafi kenan amma zahaba al-imamu ya tafi liman su kowanne a wajen su daidai ne kai kuma ɗaya ne daidai ɗaya ba daidai ba ne ina fata an gane awa zai karke ce ya yi kuka shi ne awa kuka irin da karke ce ko kura kukan kura eh, kasan kukan kura ko? kasan kukan kura ka girgiza ga yaya ne kukan kura eh, yunkuri ya tashi ko? yawo shi wanda ya sani kenan haramma wane ne kukan kura? ba za mu tambaya ya mana bayani ok malam zaharuddin ka taba jin yadda kura take kuka shi shine kukan kuran ake magana yanzu an ce kukan kule yaya ne kukan kule amma da hausan kace kukan kura mutum ya yi to yunkuri kenan ba shi yake nufi ba ana nufin ainihin kukan eh, saboda kowace dabba da yadda take kuka to su da larabci kowace dabba da kalman da suka bata wanda yake gwada kukanta fili ne ya a salju da eh, raba ko kankara na sauka ko yanzu ma da asuba na fito na ga waje raba ko ina eh, wani hayaki hayaƙin nan da kake gani eh, alama ne na abin nan a salju yana iya daukan kankara a kasashen da suke da dusan kankara yana sauka yashtaddul bardu sanyi yana tsananta eh, wannan da daddare ne aka yi sanyi can da daddare an yi sanyi yashtaddul bardu amma ku duba fa akwai fi'ili madi akwai fi'ili mudari kowanne yana zuwa yashtaddul bardu idan zaka fassara shi direct fassara ya za a fassara yawwa yana tsananta sanyi iqtib alwarda ka tsinke furen to wannan shi ya tafi tunda umarni ne shi zai fara zuwa khudhil kitaba kariki littafin karbi littafi na albahas na'rifu mimma taqaddama mu iya ganewa daga abin da ya gabata anna kullu misalin min al-amsilati sabiqa kowane misali daga cikin misalan da suka gabata musamman jumla mufida kowane jumla ce mai amfani domin cikakkiyar jumla ce hutar kibin saboda eh, wato jerin kalmomi ne yufidu zami'a wanda yake amfanar da mai sauraro fa'idatan ta amma amfani cikakke wai za ta ammalna hazihil jumala idan muka lura da waɗannan jumloli na kulla wahidatin minha za mu samu kowace jumla daga cikin su murakkaba an ɗora ta min fi'ilin wa fa'il daga fi'ili da fa'ili wale na kulla jumla min hazihil jumal kuma kowace jumla daga cikin waɗannan jumloli mafdu'a an fara ta da fi'ilin da fi'ili tusamma jumla fi'iliya saboda haka kowace jumla aka fara ta da ainihin fi'ili ana kiranta jumla fi'iliya alƙa'ida alhadiya ashar ƙa'ida ta goma sha ɗaya cikin jerin ƙa'idodin wannan littafi kullu jumlatin kowace jumla kullum kulliya kenan ta tarakkabu min fi'ilin wa fa'ilin wanda aka ɗora da fi'ili da fa'ili to samma jumla fi'iliya ana kiranta jumla fi'iliya a ko ina ka gani eh saboda haka sawa'un za a iya samu cikin ayan kur'ani ko hadisi ko kuma kalmomin larabawa da waƙoƙinsu misali a cikin ayan kur'ani jumla filiya eh, in ce to haka ne ya haya Eh, wannan gabatar da kudil kitaba bi quwwa ata amrullahi fala tastajilu ata amrullahi aha to eh haka ba mu iya in ce irin su kadin sami Allahu saboda kad ta riga zuwa ita ba za a kira ta jimla filiya ba to haka ne in ka fara ma da jumla filiya ce wa shamsi wa duhaha sai dai kuma wau nan na randuwa haka dai na'am tamrin awwal kawwin jumla filiyan akwai kalmomi ana samun su amma sai ka shiga aya guda sai ka rabata da yawa to muna son na farko farko irin wanda zai fara da farko shine zaka duba amma kamata ya samu wanda harafi bai shiga ba ka gani ka samu ismi a farko ko ka samu fi'ili a farko amma in cikin aya ne kana iya samun ko da ba wakafi ba inda aka jera tun wani lokaci za ka gan su a jere hakan nan hmm. Hmm. to ka gani ga wani misali haka dai suna nan za ka same su jefi-jefi na'am كون جملا جملا فعلية بوضع فائل للأفعال الآتية أنا صنع هذا جملولي أما جملة فعلية إيه ga waɗannan fi'ilai to me ya kamata a kawo musu kenan tun da an kawo mana fi'ili me za a kawo za a kawo fa'ili ko za a kawo maf'uli za a kawo ismi ba mala ya karkata eh, ga shi malal gidaro yanzu ba ana ruwa ba katanga ta karkata an jima mai za ta yi <laughs> zubewa amma an kace malar rajulu to yana sallah ya sha wiwi kenan tun da ya karkata zai faɗi eh. ينتصر ينتصر الطالب ɗalibi yana neman taimako misali ko yantasiru al-mazlum yastaffu yastaffu al-musalli aw al-mujahid shine shiga sahu akwai wata ziyada ce a cikin filin shi yasa za ta yi rikitarwa garrada garrada ta'iru tsuntsu ya yi kuka kukan tsuntsaye ina yake kiran tagriye ya tamazzaku eh za mu iya kara ma ko da yake kalmomi biyu ake so amma za a iya kara ko da na uku a samu sauki misali ya tamazzaku a saubu albali na wilbali wanda ya tufafin da ya lalace yantafi'u an gane filin kuwa yantafi'u daukewa yantafi'u nefa hado ah, ga gani <laughs> eh, nefa sun dauke ko wutar lantarki ya dauke shi ne irin cat ya ɗauke din nan to za ka iya kashewa ma ce ya ɗauke in kasara ya karye eh? akwai wani misali da makaranta can ba rijil in kasara a rijilu kafa ya karye in kasara ce arrijilu kafa ta karye eh, daman mu'annas jazi yashku yana kokawa yashkun nijeriyuna yan najeriya suna kuka complain ko yaushe shi ne <laughs> kaga sai ka ce yashko an nijeri dan najeriya akwai kuka haka ne shi bai gyara nasa ba yana son wani ya gyara Allah ya kyauta to shiriku a shamsu eh, to rana tana fitowa to shiriku ko kana yi ce yi shiriku yi shirikul kare alarin ma yana fitowa asmara to asmara albuktanu a shaja shajara asmarati shajaratu amma da yace ce asmara sai mu ce albustan sai mu ce lambu kenan in ka lambu ya yi yaya duka lambun ne duka tun da shi muzakkar ne ehe taraka ya kone ehe taraka alkhubzu masa ta kone wannan ta yi baki kenan ko gurasa Eh, dalilin da ya sa suke suna yawan amfani da wannan saboda tunda kun ga gurasa direct wuta ne so idan suka mata suka bari aka yi ta taɗi shikenan to masan ma tana konewa wannan da ake sawa sai dai mu kauce wa masan mu kada yawun wani ya zo yawa ma gurasa gaga <laughs> eh, eh ta raka wani zai ce ko masan ta kone da ya kawo za mu ci idan da miya za ka to da tamrin sani kawin jumalan fi'iliya dan ma ana son ka kawo jumloli eh, fi'ilai yaji'u fiha kullu yaji'u fiha kullu ismin min al-asma'il atiya fa'ilan li fi'lin madi sunayen nan da zamu kawo ka kawo mana jumla fi'iliya amma fi'lu madi aikin da ya wuce ba ka gauraya mana ba al-hilalu eh tsala alhilalu ya fito jinjirin wata addiku sahaddiku zakara ya yi tara annujumu taurari oh tala'atin nujumu al-asadu zaki al-misbahu fitila ko kwai Mm. to azibu kerkece to kun bar shi kadai yake abin nan to azzalamu duhu Muhammad mm, zalamu duhu ya mamaye ko'ina alhimaru ga jaki حمل الحمار himaru ya hamilu ya hamilu حمل himaru asfara sai ce hamal himaru salil ya hamilu salis kawin jumalan filiya nan ana son a samu jumloli waɗanda suke filai ya ji fi kullu min asmail atiya wato kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa su zama fa'ilal li fi'lin mudari nan kuma ana son mudari can mun yi mafi mal osforo gharidu a saubu da mhm. ya eh, fa'il eh, na'am to alharu tsananin zafi rana اشتد الحر النار النار النار يردون عليها جملة اسمية أو فعلية اسمية إذا فعلية نقوم يزو النار مبتداني يردون عليها إيه؟ جملة اسمية في محل رفع خبر لمبتدا النار ok mun shigo da wani abu ne fa daban da ni da Allah rahman ni ma na fara ya tura ni ok to ina muke annaru eh taltahibu taltahibu naru ne wuta tana balbala irin tashin nan in aka sa kara makarantar kara in aka sassa abin nan to yaya wutan take yi a lokacin kuma yara za su ci gaba da musamman lokacin sanyi sai ka ji ya nauki karatu eh. in wutan ta lafa sai ka ji kowa ma ya lafa a yake Na yanzu ana irin wannan ko waɗansu kamar a ƙauyuka a ƙauyuka suna yi makarantar kara kenan eh. ok a yi karatu a sola to saboda lokacin wannan wutan akwai advantajinta Eh, akwai ba a da gasa masara a irin wannan wutan sai dai an tashi da karatu idan na kirare ne eh, ya yi amma akwai advantage ta lokacin sanyi da kuma bayan an kammala abin nan an je an yi baran abinci yawwa za a ɗan ɗuma bayan an tashi da karatu gaman waɗanda suka yi barace-barace kenan wallah ya taimake mu ba mu yawon bara ba eh, yes okay almatar to allisu dan fashi ko barawo okay alwarda attajir to yabi'u tajir yashtari tajir ya sabu tajir tamrin rabi kawin jumalan fi'liya ana son ka kawo jumloli fi'ilai yaji'u fiha kullum ismin min al-asma'il atiya wato yana zuwa a cikin su kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa maf'ulan bihi amma yadda su maf'ulun bihi al-baridu fi'li mudar al marida ya'udu muhammad al-marida muhammad yana ziyartar mara lafiya albabu ai ko na tsallake ne eh na rufe da gilasi na. alganam eh? to ya kamata a ce ya tarido an ra'i ganama ku alganama eh, makiyayi yana kora alkotun qutnahu al-marid wannan already na bada misali albabu na'am ko ya galiku al'abu albaba al-khashab katako ko itace تستعمل المرأة الخشبة mace tana abin da wani lokaci eh, a ringa dan tunanin abin da yake faruwa yau da gobe siyasa maka ce mace tana amfani da ice mai kenan A sha akuya ko eh. to a ce ga wani mai kudi mana yana cin akuyansa an kyafe masa akuya kawai Eh, kawai an bangare akuya yana zai eh. dai yin aka kawo lahamu zai fi abin nan ko lahamar shati ko kuma ba mu bi umarnin da ya bayar ba na'am alkama to ya bi ulfallahu alkamha zaitun da ya noma alkaman sai zai sayar alkitabu fa eh, wannan kuma ya shitari na'am tamrin kamis iti bi salafi jumalin fi'iliya fi'iluha madin ka zo da jimloli guda uku na fi'ilai amma fi'ili diyo bi salasin ukura guda uku daban fi'iluha mudari fi'ilinta mudari wannan littafi ne ya kamata ce an yi tamrin sadis hati kamsa jumalin filiya ka zo da jumloli filai guda biyar fi maudu'il kura wanda maudu'i na kura kwallo eh, kun san waɗannan littafai na misira suna daga cikin abin da suka da ƙarfafa kwallo ya sa su za ka gansu su ma idan ka je can ɗin kusan ko'ina za ga ana samun fili sai ga kato ma yana kwallo in ka zagi ɗan kwallo ya mammare ka yi eh, yana daga cikin abin da ya lalata mana abubuwa wanda ba babu wani ci gaban kirki da ya kawo gaskiya ko ba lalle sai a kwallo ne mutum zai yi exercise ba mai eh, musamman yanzu lokacin da mana ga fagage na exercise inda za ka je kwarai da gaske inda za ka je ka yi exercise sai ka gaji kuma ya zama mai amfani riba nawa mutum zai samu a gona to ko a jeji ne ma kana yawo kana tara itace inda har za ka tara itacen ai zai taimake ka wa kamtan ukura jimloli guda biyar da ban fi maudu'i daraja eh, a maudu'i na daraja to kaga waɗannan ma rubuce ne ya kamata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu